ba ta haifa abinci ba hanyar hajuwa ba yau ba hamsi ne ba gobe shari ne mai kafar shari ne inda ɗan sunna ne ba za ta ki shari ba jirgin yau ne ruwa wani zance sai zuga jirgin sama sai hanga ƙarfin kai sai rago. Ɗan kiɗa, mu da lafiya. Am. Ya kai hmm. ai an haɗa mugu wasa wurin ba ma bukata murmushi dariya confidence mana an tsanin jikan manzan Allah shehu Ahmad Tijjani lamarin ka nake nema shehu gani ka kama ni shehu Ahmad Tijjani lamarin ka nake nema shehu gani ka kama ni Ya ilahi rabbani ka tsare mu da rudani sharon wani mai rauni kada jawo shi ɗan A cikin begen shehu shehu Amadu Tijjani. Shi kan manzan Allah shehu Amadu Tijjani. Ramunuka nake nema shehu Amadu Tijjani. Jika afan zara ita wani ku saurara. Ku biyo ni mu sha hira. Wata hanya ce karara har gurin manzan tsira. Kakan Shehu Tijjani. Shi kan manzan Allah. Lafiya, Allah.

Sabo Maiduguri. Ahu shawara. shirka ba, bai ce kake Allah ba, wani dubi gane ba, ko farba ba, tafiya ba kwanci ba, lokaci sai zuga jirgin sama sai hanga ƙarfin kai sai rago kyauta wani ungo jikan manzan Allah ya mai babbar daula mai kora da wulla makiyin kafa arne ne sannan majubi ne komai fa na Allah ne shehun mu Allah ne ilimin sana Allah ne tafiyar su ta Allah ce aikin kana Çıkın ben söyle.